to tambayar da kanka yi ba tahiyar nasarun ba me zai biyo baya in mun tahi ba mu hidda kanmu kunya ba to mun ƙara halaka tun da za mu ce gwammajiya da yau kun ce zancen ƙasa to zancen ƙasa aiki yake so nasaru sun tahi mu hidda muna huci ga zukatanmu mu yahe mu juna babu zancen wanga dan wagga jam'iyya ce babu dan zancen an ce babu zancen siyasa mu koma ga zumunci mu na da mu yi watsi da mu siyasa saboda muna da al'ada nan ta ta Nijar in ba a rabu ba in ba a ba to ba za a taba samun baraka ba to barakan nan ita ke ga kawo duk wacewa hankali misali kowa Nijar wai so ya kai shugabanci shi yasa ka kunga jam'iyya kusan 100 da wani abu bisa kan kasar da mutum miliyan 26 kowa na so a ce mai president na jam'iyya don in za a iko a raba a bashi societe civil ya mai dai shekarar da an kai resa sai na wayanda ake so a tayar su forum kusan dubu biyu da wani abu to zan tambayan ku an gama duk societe duka ong association groupement wane ne da sauransu dubu nawa za a samu nijar alarke an ka hada hankula an kai aiki yanzu lalacewa misali za ku ɗauki kungiyoyi na addini sun yi ɗari da wani abu ɗari da wani abu wacce irin ƙasa ce muke cikinta kuma ƙungiyoyin ga wani hako sallah ba iya ba takardu ne yadda ya yi ya cika ya zo an ka bashi a ma don a raba subvention to wannan mu hidda su cikin kanmu nasaru sun tafi alhamdulillahi mu yi ma shugabannin mu da'a tunda in ka gada ya ɓaci tsoho to tsohon na ba na kwarai ba in sarakuna sun ka tsaya matsayin da Allah ya ashe su malamai sun ka tsaya matsalin da Allah ya aje su manyan ƙasa sun ka tsaya matsayin da Allah ya aje su shine suna tausayin talakawansu talakawansu na tsoron su kuma mutane na da aiki to wallahi mutane su koma ba aiki kuma aiki ba na bariki ɗaya ba tunda waɗanda ke aikin bariki ɗaya su duka dubu nawa ne to mutum kuma da aka so a cidda mutum kusan miliyan shida ya kamata kullum su karya su ci abincin rana su ci abincin dare a ci a sha wannan wajibi ne sai ran da an mutu sai an yi shi to kenan in ba mu koma ma noma ba da kiwo tunda noma da kiwo tare suke tahiya in ba mu tsere ma bakin mu ba in ba mu nemi kare mutunci mu ta hanyar noma ba to duk abin da zamu yi zai zama shirme ga ƙasa mu tsaya in babu maciyar premier menene in babu noma ya za a cewa ai kamfani har a kai a ce ana transfer me dole ne sai mun noma gujiya mai yawa sannan mu yi zancen mai dole ne sai mun noma arake mai yawa sannan zan mu yi zancen sukari dole ne sai mun noma rogo mai yawa sai mu yi zancen garin rogo dole ne sai mun noma haci mai yawa sannan mu yi zancen koko da hura da labduru da wane ne dole ne zancen sai mun yi abin ga mai yawa sai mu samu tafiyuka abubuwa duka da kun ga na rayuwa suna tare da noma ko wagga leda da kuke nan kuna saidawa to wahin gari muke nan muna sawa ai duk kaɗa ce duk in ba mu koma ga noma ba sai mun koma ga noma sannan kamfunan mu za su rayu to so alhamdulillahi nasarun da aka yi magudu ambasador ɗin faransa ya tahi sojojin ƙasar faransa sun tahi to mu hidda kanmu kunya mu yi mu mu da'a mu hidda kanmu kunya. an ce zancen ƙasa to zancen ƙasa mu koma mu aiki gan mu tsaya jiran ai sauri sauri a ba da milki ga horo hula a koma yin wata constitution wadda ga cewa partage du pouvoir semi presidential ce wace ce wace ce ele ba zai su bisa kan intere an yi ta ne bisa kan intere na yan siyasa muna kira ga gwamnati ta yanzu ta ɗauki lokacin ta sa ƙasa daga hanya in ƙasa ta hanya mutuna in permi ne ku horar da 'yan siyasa sai sun samu permi sannan sannan ku miƙa musu ƙasa amma tanke ba su shiryu ba an ka koma zancen harkar ci gaban kasa neman harkar aiki to ga komika musu kasar na sai komai ya bi hanya sannan ku ɗauki kasa ku ba su muna tare da ku yau muna tare da ku gobe kuma Allah na tare da mu don muruka saboda muna yi saboda Allah muna yi kuma saboda kasar mu ta ci gaba to madalla kwata-kwata iyakacin abin da ya